بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar litinin wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan ramadan shekara 446 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha bakwai ga watan uku shekara ta 2025 ba miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zango a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mummun tsani karshen ayoyin suratul saba yau kuma allah ya da za mu tashi farkon suratul fatir na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير نعم wannan sura da take gaban ita ake kira da suna suratul fatir ta shahara ana kiranta da suna suratul fatir saboda wannan kalma ta al-fatir ta zo a ayar farko a cikin sura. inda ubangiji ta'ala yake yaba ma kansa dangane da kagar sammai da ƙasa da yi ya ce alhamdulillahi fa'irin samawati wal ard sannan kuma ana iya kiranta da suna suratul mala'ika saboda har ila yau a cikin ayar farko ta surar Allah ta'ala ya yi bayani akan tsarin halitta irin ta mala'iku ya ce mala'ika mala'ikati rusula saboda zuwan wannan kalma ta almala'ika a farkon aya ta farkon surar sai ake kiranta da suna suratul mala'ika saboda haka ko dai ka kiranta da suna suratul fatir ko ka kiranta da suna suratul mala'ika dukkanin ta sunayen sani. ita ce sura ta biyar a cikin jerin surorin alqur'ani idan ka duba kirgen surorin alqur'ani a lissafin alqur'ani da ke hannunka amma ta fuskar sauka ita ce sura ta 43 Allah ta'ala ya saukar da suratul furqan kafin ya saukar da ita suratul furqan ita ce sura ta 42 daga nan sai aka saukar da suratul fatir ita ce sura ta 43 bayan saukarta sai Allah ya saukar da suratul maryam wanda ita kuma suratul maryam ita ce sura ta 44 a cikin surorin alkur'ani wannan sura da take gabanmu sura ce makiya mana an saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina wajen malaman sham tana kunshe da ayoyi 46 amma alawan kasar kufa sun kirga ayoyinta 45 muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu fahimci ayoyin surar daidai kuma Allah ka ba ikon aiki da abin da za mu karanta ka amfanar da mu abin da muka karanta din bayan bismillah ubangiji ta'ala ala ce alhamdulillah lallai dukkanin yabo ya tabbata ga Allah fa'iris samawati wal ard wanda shine ya farar da sammai ya kun farar da ƙasa cikin wannan yaba wa kansa da yi Allah jalla ala yake nuna ƙarfin ikonsa da kuma cancanta a bauta masa shi shi kadai domin bai kwaikwayi halittar sama a wajen kowa ba bai fara ganin wani ya yi irin halittar ƙasa ba balle a ce ya kwaikwaya a wajensa saboda haka allah shi ne matsaginsu shi ya fare su su ya ƙirƙiro su shi sa a cikin suratul bakara ya ce badi'ul samawati wal ard allah shi ne wanda ya ƙirƙiri sama ya kuma kirkiri kasa Allah shi ya kirkiri sannan shi ya kirkiri kasa saboda haka wannan yake nuna lallai ubangiji ta'ala yana da ikon da ya cancanta dukkanin wani mai hankali ya yi imani da shi kuma ya mika wuya a gare shi ya bi umarnin sai kauce mahaninsa ya masa da'a da biyayya sannan kuma ya yaba masa cikin waɗannan manya-manyan ayyuka da yi Allah ta'ala ce ja'ibin mala'ikati rusula kuma shi ne wanda ya sanya mala'iku su zama to Ba ma'ana yana daga cikin aikin mala'iku akwai waɗanda Allah ta'ala ya ware ya sanya su su zaman to jakadu ne ‘yan aikin Allah ne shugabansu a wannan ma'aikatar jagoransu a cikin wannan aikin shi ne mala'ika Jibril, wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya shi ya zaman to shi ne alaƙar da ke tsakanin Allah da annabawa shi yake kawo musu saƙon Allah shi yake saukar musu da wahayi kuma shi ne shugaban dukkanin mala'iku dukkanin mala'iku suna ɗa'a da biyayya a gare shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce mutsa'in samma ne shi mala'ika jibrilu da kake gani mutsa'in abin yi wa ɗa'a da biyayya ne samma a can sama aminin kuma amintaccen Allah ne kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa na zalabi ne ruhul amin ala ta kuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ruhul amin shine mala'ika jibrilu amintaccen ruhi saboda haka bayan ko mala'ika jibrilu akwai mala'iku da ubangiji mai girma ɗaukaka ya rarraba musu ayyuka kowanne akwai irin aikin da yake akwai mala'ikan da Allah yake aiko shi da iska akwai wanda ake aiko shi da ruwa akwai wanda yake kula da duwatsu akwai wanda ake aiko shi ya busa rai akwai wanda ake aiko shi ya cire rai din lokacin da ajalinsa ya zo akwai wanda aka aiko waɗanda ake aiko su su rubuta aikin bayi ma yanzu min qaulin illa ladayhi rasibun ati wadannan shine aikin kamar da ubangiji mai girma da kuka yi cewa wa inna alaikum lahadibina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna lalle a tare da ku akwai masu gado kiraman wasu mala'iku ne masu girma katibina aikin turbu ya'lamuna ma taf'aluna duk abinda kuke aikatawa sun sani a cikin mala'ikun akwai tufa supervisors waɗanda suke bi lungu da saƙo suna monitorin ɗin ayyukan da bayi suke aikatawa kamar yadda manzala sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin hadisi cewa inna lillahi ta'ala mala'ikatan sayyatina lallai ubangiji mai girma ɗaukaka yana da wasu mala'iku waɗanda aikinsu shine zagaye su ringa ɗaukar aikin bayi Baka kaga wannan shine ma'anar ja'idin mala'ikati rusulan Allah ta'ala ya sanya mala'iku su zaman to jakadunsa su zaman to manzanninsa kuma su ma ba dukansu ba ne ba zaɓa ake yi irin yadda a cikin mutane aka zaɓa annabawa to haka ake zaɓar manzanni a cikin mala'iku kamar da Allah ta'ala yake cewa Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaɓar manzanni a cikin mala'iku yana kuma zabar manzanni a cikin mutane wannan shine ma'anar ja'ilin mala'ikati rusula daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya mana irin tsarin halittar mala'iku ya ce ƙuli ajini haki su mala'iku ma'abota fuka-fukai ne masana akwai waɗanda suke da fuka biki biyu kamar tsuntsu wa sulasa akwai waɗanda suke da fuka biki uku wa ruba akwai waɗanda suke da fuka biki hudu yazidu fil khalqi ma yasha'u kuma bayan waɗannan Allah yana iya ƙara fukafukan a cikin halittar mala'iku irin abin da ya ga dama da aka ba iyanin zancen ya kare ba akwai mala'ikun da suke da fukafukai sama da hudu hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, daren da aka yi Isra'i da ni na ga mala'ika Jibrilu a ainihin halittarsa da Ubangiji ta'ala halicce shi yana da shida. 600 kaga yanzu zidu bil halki ba ya shawo a ce fukafukan ba iya na suka tsaya ba Jibril shi fukafukin shida. 600 wani aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir a wanda zai ga Allah ya yi halittar Allah ya fi kowa sanin halittar wa huwa al-latiful khabir fa a sanin khaliqin na ba ta mun gano wannan ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء sai ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne akan komai duk abin da kaga ya faru da kai daga Allah abin da kaga ya same ka na jin daɗi ko na farin ciki daga Allah ne shi ka da ikon ka wannan abin nan kamar yadda ayatin gaba za ta yi mana bayani Allah ya ce mu ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ومن تعالى ما يفتح الله للناس من رحمته duk irin abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya buɗe wa mutane min rahmatin daga cikin rahamarsa falamun suka laha babu wanda ya isa ya rike wannan rahamarin. a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya wa bayansa cewa samu da rashi jin na Allah ne wallahu ya wa ya Allah shi ke buɗawa kuma shi ke dangewa Allah shi ke yalwatawa kuma shi ke kuntatawa Allah shi ke kawo farin ciki kuma shi ke kawo damuwa Allah shi ke bayarwa kuma shi yake hanawa ma yartahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha Allah ta'ala yake duk abin da yake budewa ga mutane min rahmatin na rahmatsa rahmar Allah kuma fadi gare ta ta iya yi wa rahman nan lafiya ce in Allah ya baka lafiya ko an zuba maka guba sai ka murje ka ci gaba da rayuwarka ta iya yi wa rahman nan ilimi ce in Allah ya baka ilimi ba yanda za su yi da kai ubangiji ta'ala ya zaba ya baka in Allah ta'ala ya baka arziki ita ma rahamar Allah ce in Allah ya baka imani rahamar Allah ce saboda haka rahamar Allah tana da fa'i wa rahmaci rahmati wasi'at kulla shaikin. ina fata mun gano wannan rabbana wasi'ta kulla shaikin rahmatan wa ilma ubangiji ta'ala ya ce to kalamun na laha ba wanda ya sai zai kwace wannan rahmar da ubangiji ta'ala ya baka wa ma yumsiku haka abinda ubangiji ta'ala ya damke ya rike na daga rahama fala murfida lahu min ba'dihi ba wani wanda ba Allah ba da baya da ya sai zo ya bude masa wannan rahama shi sa ce iyyam sallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa in ubangiji mai girma daukaka ya shafe ka da wani abu na cuta fala kashifa lahu illa huwa wallahi ba ne iya yayi maka sai Allah in ka ce za ka daga mutane su za su yayi masa to ai su mutane sun ma fito su muka cikin matsalar fi ta sharri suna cewa laifin ka ne ai dama halarsa ne ai dama matsalarsa ne ai dama shi ya janyo ka su ba ka da biya wanda zai gaya maka wannan yana da shirin kabar cikin kamta daga matsala ba da shirin kabar cikin matsala amma idan Allah ya jarrabe ka to shi yake yayi ba shi yasa idan jarrabawa ta zo ka koma zuwa ga Allah annabi yaqub alaihi salam da yake cikin damuwa akan bakan sansa annabi yusuf me ƴaƴansa suka ringa ce masa tallahi tabta usazkuru yusufa hatta ta takuna haraban ta kuna min al-halikin Sai dai ba za ka fita daga wannan matsalar ba sa saba kanka damuwa kullum cikin tana yusuf da ambatarsa wallahi in ba ka daina ba a haka jikinka zai rukurkushe ka je ka mutu ba wanda ya damu da kai sai ya gaya musu cewa ba haka dole ne ba ai dama ku ku ɗabi'ar ɗan adam in ya ga ɗan adam a cikin damuwa to surutu yake da ƙara aljiza mai kan ruwa amma shi kuma Allah in ya sa ka a damuwa so yake ka koma zuwa gare shi shi sa ya gaya musu inna ma ashku yi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu kira wannan damuwar da nake ba dan ku gani ku yaba ko ku comment akai ko ku tausaya mun nake ba a'a ina aika saƙon damuwata da bacin raina da kuncin da nake ciki zuwa ga Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna kuma na san abin da sani ba a wajen Allah mana yana da yakinin cewa ko ba dade ko ba jima ko ana ha maza ko ana ha mata ko ana turmin danya a ranar da sai an yi farin ciki ina fata mun gane to haka kuma idan ka zanci kanka cikin walwala da jin daɗi ba wanda ya sai hana wannan walwalar zuwa zuwa gare ka shi sai ya wa iyo rizqa bi khairin fala radda li fadlihi idan Allah ya nufe ka da samun wani abu na alkhairi wallahi sai dai cece ce ku can bakin sai dai hasada da tsurkun ɗan tsurku da hasadar mahasada da bakin cikin ɗan bakin ciki amma falara da lifadlihi ba wanda ya ta hana wannan falarar shafarka saboda Allah ta'ala ya gada shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance duk lokacin da ya ruku'i galibin lokuta idan ya ruku'i ya kan addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah da la sharika lahu babu abin bauta duka wanda yake shi shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku dukkanin mulki na tare wa lahul hamdu Allah shine abin a godewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ne mai iko akan komai sai wa Allah ya rami ce ce Allahumma ya mai bukai suna la mani alima a azaita ba wanda ya hana abin da kaga damar bayarwa wala mutsi lima mana'ata ba wanda isa ya bayar da abin da ka hana wala ya yanfa'u da min kantin ba wani wanda isa ya amfanar da wani abin amfanarwa in ba da wajen ka duk abin da wani dan adam ya maka da wajen Allah ne Allah ta'ala ne ya ga dama ya yi mata wannan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kara mai maimaita irin wannan addu'ar in ya yi da sallah bayan istighfari guda uku yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u man jadda min khalqika wannan yana ƙara wa ɗan adam tauhidi da sabati da din cewa komai ya zo masa daga Allah ya ƙara gini da cewa kullum ya na illa ma ka taɓa lana huwa maulana ya ƙara yadda da cewa tun yana cikin mahaifiyarsa an rubuta komai na ƙaddarar rayuwarsa bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun am sa'id duk abin da zai yi a rayuwa na jin dadi ko na walwala ko na farin ciki ko na damuwa ko na bakin ciki ko na bacin rai wallahi an rubuta cikin yana cikin mahaifiyarsa saboda haka kawai abin da ake bukata dan adam ya samu yaqini ya samu tabbaci daga ubangiji ta'ala kuma a nan ne ake so dan adam ya zama dan kurma menene dan kurma ya koshe kunnansa ya rufe idansa kada ya damu da abin da mutane suke cewa ya yi ƙoƙari a lokacin da jarraba da zo masa ya gyara abin da ke tsakaninsa da Allah ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa yana da kyakkyawan shiri tsakanin sa da Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan to shine abin da Allah ta'ala yake nufi da cewa ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya bude ga mutane min rahmatin na daga rahmarsa fala mumsik alha ba wanda zai so shi wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike fala mursila lahu ba wanda zai sako shi min ba'dihi in ba Allah ba wa huwa al Allah shine mabuwaye al-hakim mai hikima a cikin al'amuransa يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور الله تعالى يفتا yana mai jan hankalin mutane a kan tuna irin ni'imomi da Allah ta'ala yake musu wanda in ba Allah ba ba wanda yake wannan ni'ima ɗin Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane urkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki da yi ta akan ku mafi girman ni'ima da ubangiji ta'ala ya muku ita ce ni'imar addini da aiko muku manzanni waɗanda suke karantar da ku abinda zai kusanta ku da Allah wanda zai janyo muku rahamar Allah abinda zai kare ku daga fadawa azabar Allah wannan ba karaman ni'ima bace ba sannan kuma sai ku dawo cikin rayuwar ku ga manya-manyan ni'imomi ga magari ruwan dare ga duniya da Allah ya muku ya muku ni'ima ta hasken rana ya muku ni'ima ta sanyin wata ya muku ni'ima ta ruwan sama ya muku ni'ima ta albarkatun kayan noma wannan duk ni'imar ubangiji ta ala ne a gare ku sannan ku dawo ku kalli kan kanku ku ga irin ni'imar da Allah ya muku ya muku ni'ima ta hankali ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku tunani ya ba ku yan uwa ya ba ku masoya ya ba ku kasuwanci ya ba ku ilimi ya ba ku wajen zama ya ba ku mu'amala ya muku abubuwa da dama waɗanda inda za a ce ku sa abin kirga ku kirga ba za ku iya kai karshen su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah yace da a ce za a sa ku ku kirge ni'imomin da Allah ya muku la tuhsuha wallahi ba za ku iya zuwa karshen su ba irin waɗannan ni'imomin ne Allah ya ce ku ringa tuntuntuni a kan ku ga leƙawa dama da hagu ku ga kallon gaba ku kalli baya ku ga tuna irin ni'imomin da Allah ya mu. amfanin tuna ni'ima da ubangiji mai girma ɗaukaka ne wa bawa shine dan bawan ya ƙara samun nutsuwa da Allah ya kuma ƙara jin kunyar Allah wajen saɓawa Allah dan duk wanda baya iya ni'imar Allah to ko ba shi da kunyar saba Allah amma idan ka tuna cewa Allah ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza kuma ya hana ka kaza ka je ka aikata to wannan ka zan mara kunya ne ina ta mun gane to tuna ni'ima yakan janyo kunya tsakanin bawa da Allah saboda haka sai bawa ya ringa jin kunyar sabawa wa ubangiji da Ke da shi sa a gaba Allah ta'ala yake hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard ku ga mun shin akwai wani mai halitta in ba Allah ba wanda yarzuqukum min as-sama'i da zai iya arzuta ku daga sama ta hanyar saukan muku ruwa wal ard ko kuma ya arzuta ku a ƙasa ta hanyar fito muku da tsirrai kowa ya yarda kowa ya amince ya sallama ya miƙa wuya ba mai saukar da ruwa daga sama sai Allah sannan kuma kowa ya yadda ya amince babu wanda yake fitar da ɗan tsoro daga cikin ƙasa kun ba ubangiji mai jima ɗaukaka ba shi yasa ya ce inna allaha salihul hadbi wan nawa Allah shi ne wanda yake keta ƙasa ya fitar da ɗan tsoro ya fitar da itaciyar ɗan tsoro din duk da ta'ala ne yake yin wannan ina fata mun gane wannan to shine Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta in ba Allah ba fa anna tu'fakuna ko dan me yasa za a ringa karkatar da ku gabar bautar Allah ga ka'ida ga zahiri ga bayani filla filla gini, me yasa za ku yadda ku yi abin da za a ringa karkatar da ku gabar bautar ubangiji ta'ala me yasa kuke yadda ake raba ku da ubangiji bai girma da ubangiji me yasa ba za ku hankalta ba a aya ta gaba kuma sai ubangiji ta'ala ya lallashi annabinsa sallallahu alaihi wa sallama gami da ƙarfafa masa gwiwa kan cewar abinda ya ga waɗannan mushirikai na larabawa suna masa na ƙaryata annabtarsa to ba a kansa aka fara an ƙaryata wasu annabawan kafin zuwansa Allah jalla wa'ala ya ce wa in duka kuma idan sun ƙaryata ka su mushrikan yau su kafiran yau ba kuzzibat rusulun min qablika ai da ma haka ɗabi'ar take an ƙaryata manzanni da yawa min ƙablika kafin zuwan kaya ma'aikin Allah wa ilallahi turja'ul umur amma ka sani cewa zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka ake mai da dukkanin al'amuran, ma'ana ko ba daɗe ko ba jima zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka za a koma kuma ubangiji ta'ala zai hisabi tsakanin bayi Allah ka dora mu akan gaskiya ka ba mu ikon binta daga nan sai ayatu ya ayyuhan nas inna wa'ada Allahi ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير daga nan sai Allah ta'ala ya ja hankalin mutane yana mai tabbatar musu da cewa lallai alƙawarin da Allah ya na tashin alkiyama gaskiya ne kuma sai alkiyama ta tashi babu wata makawa sai alkiyama ta tashi da haka in mutane za su shiga taitayen su su shiga taitayen su in za su nutsu su ba Allah su nutsu su ba Allah in za su bar kyale-kyalen duniya da rudin duniya da hayaniyar duniya da hauragen duniya da sharholiyar duniya to su santa da wannan in kuma ba su yarda ba to su yi za su gani sannan in za su fita daga cikin ayyuka na shedan da ruɗin shaitan kun wurin su fita su nutsu su koma zuwa ga koyarwa annabawa in kuma jiki kunne ya ki ji to jiki kuma ba zai ki tsira ba ina fata mun gane wannan to shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun ku sani cewa lallai alƙawarin Allah gaskiya ne ma'ana tun da ya dauka sai ya cika bar ma ya riga ya cika inna Allah la yukhlifu al-mi'ad me ake nufi da alkawarin Allah a nan Shi ne malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da alkawarin Allah shi ne tashin alkiyama inda wa'dallahi haƙun lallai alkawarin Allah na tashin alkiyama gaskiya ne fala kuma hayatun duniya. Don haka kada ku yadda rayuwar duniya ta ku, ku miƙe ƙafa ku manta da bin Allah ku tafi da mafi asalin lokacin ku cikin hidimta wa duniya ku takaita lokacin hidimta wa Allah wannan yana daga cikin alamomi na rudin rayuwar duniya ya zama so dan adam lokacinsa na hidimta wa rayuwar duniya ya ninninka lokacinsa na kusantar Allah kaga ai wannan ya rudu da rayuwar duniya kenan shine Allah ta'ala ya ce fala tabubannakumul hayatud dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku ta cinye muku lokaci ta hana ku kusantar ubangiji mai girma da ɗaukaka wala ya gurran da kun billahi zaru haka kuma kada ku yadda wannan mai rudin da yake raba mutane da Allah ya ruɗe ku ya raba ku da Allah shine shedan dan yana daga cikin sa shine ya wato ainihin rudu mutane ya kwadaita musu abubuwan da ba zai amfanar da su ba Allah ta'ala ya ce ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura kullun shaytan yana yi wa mutane alƙawari amma ba inda aka ce zai cika alƙawari ba duk inda shaytan yake zaka ga yana yi wa mutane alƙawari amma ba inda aka ce ga inda zai cika alƙawarin dan ba ya cika alƙawari ya iduhum kawai roman baka ne zai faɗa alƙawari din amma ba cika ba wa yumannihim kuma zai ta musu zuma a baki zai ta kwadaitar da su zai ta nuna musu abu roma-roman ruwa-ruwa sai sun fada sai su ga halaka shi sa Allah ya ce ba ma ya idhumu shaytanu babu abin da shaytan yake musu rudi da shi illa gururan face rudi kawai ya ruda su kawai yake amma ba zai cika musu alƙawari ba to shi sa anan Allah ya ce fala ya wala na gurrannakum billahi tsaro. kada ku yadda wannan mai rudarwa ya rudar da ku ya raba ku da Allah shine shaytan Allah ta'ala ya ƙara maimaita ƙiyayyar da ke tsakanin shaidan da jinsin ɗan adam ya ce inna shaitana aduwun lakum fattakhiduhu aduwa ku sani cewa lallai shi shaitan aduwun lakum makiyin ku ne fattakhiduhu aduwa ku rike shi a matsayin maki kun san irin ƙiyayyar da ya nuna wa annaba adam babanku wanda ya kifa banka kuma sai zo ya ce yana son ka wanda ya ci mutuncin banka sai zo kuma ya ce kai yake kauna ai maso uwa ta iya so ɗanta ji ba wai to saboda haka tun da ya kifa banku annabi adam kuma har Allah ya nassanta ma annabi adam cewa wannan makiyinka ne inna haza aduwwun laka wani zaujika Allah ya ce masa wannan makiyinka ne makiyin matarka ne to kuma kai yanzu sai ka so makiyin babanka inda kai dan arziki ne haka shi kenan wanda zai bushe dan wanda ya nuna a za a hankalce ma ba dan arziki bane ba dan ba yanda za a yi mutum ya zo ya ce yana kin babansa kuma kai ka nuna masa kauna me ya sha wata shi zuma ya sha da kai ka ji dadin ta wanda babanka bai sha da kai ba ai duk abin da zai maka baya ga mahaifinka dan sai da aka same ka sannan ya kyautata maka da ba a same ka ba ina zai ganka ya kyautata maka to wanda ya sula samuwa ka shine mahaifinka to akwai wanda ya maka kauna sama da shi da wanda ya baka kuɗi ka aure da wanda ya baka biyan ka aura wanne ne sarki kwakwara eh? wanda ya baka biya ka aura duk kudin ka in ka je aka nema ba baka baya za ka yi amma wanda ya sula zuwan yarinyar duniya ta ganta kana so an shi da babban sarkinka kuɗi ba zuwa suke su kare ba yanzu ba za a iya daura aure ba kudin ba ba a daura aure na kadan a ajalan kai ba a daura aure ajalan ana daura aure ajalan ba a daura aure macin da ce na yasa sadaki ko kuma filin daurin auren a ce ba sadaki wani ya dauko ya ce gashi a ce samun matar shi ya fi wahala ba kudin auren ba ina fata mun gane ai matar aure ita ta fi wahala ba kudin aure ba Eh? a yanzu da kuke ganin kudi ya fi wahala saboda duk an mai da rayuwar ta koma jari guda duk wannan zancen banza ne ana maka magana ne akan waki ba gurbacewa ba yanzu al'amura ne suka gurbace suka lalace inda abubuwan gurbace ba sun lalace yana ke maganar kuɗi a da mutum ba ya tafi kurmi yana cin yana gararan babba ba za a turo mai wasiƙa sai ta yi wata uku ba ta zo inda suke ba shi ai ga matan kacan an daure ma a gidan tana jira ka zo ka dauka kuma ai zaman lafiya ya yaya da jikoki yanzu zamani ne ya lalace ake buga kuma ba kowa ya lalata zamani ba yan zamani suka lalata zamani aibu dina wa ma bi zamani na aibu siwana muna aibata zamani muna cewa zamani ya lalace wal aibu dina aibun a tare da mu yake wa ma bi zamanin na aibin zuwana zamani yana nan yanda yake mu ne muka lalata zamani mu ne aibin zamani ina fata mun gane wannan saboda haka dai ya ƴan uwa shi shedan makiyin jinsin dan adam ne shi sa Allah ya ce fattakhizuhu aduwa kurke shi a matsayin maki ma'ana wanda ya so ka so shi wanda yake ka kaki shi shikenan rayuwa in mutum ya nuna ma kauna nuna mai kauna iya gwargwaron ifa ranar da ya ce ya gama kaunan nan to kai ma ka ce masa ka dakata a in ya dawo ka koma in bai koma ba ka shiga a ci gaba da haka ba nan ba wa in ulkum oduna in kun dinga mun dinga ko akwai wani abu bayan haka ubangiji ta ala ce inna shaytana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa sai ce inna ma yad'u hizbahu ku sani cewa shi shaytan yana kiran ɗan tawagar sani. liyakono min ashabin sa'ir don su zamanto cikin yan wuta saboda haka duk wanda kaga ya bi tawagar shedan duk wanda ya yadda shedan ya ja shi cikin tawagar sa ba inda za su yi birki sai wutan jahannama Allah ta laka kare mu garan sai ayoyi na gaba alladina kafaru lahum adabun shadid والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ya faɗi sakamakon waɗanda suka kauce ma shedan da kuma waɗanda suka bi shedan kowanne akwai sakamakon da Allah ya masa Allah ta'ala sai ya fara da waɗanda suka bi shedan din yace allazina kafaru kaga waɗanda suka kafircewa Allah suka bi shedan lahum azabun shadidun lallai suna da azaba mai tsanani a yinin gobe alkiyama wallazina amanu waɗanda kuma suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari lahum maghfiratun wannan suna da gafara wa ajrun kabir suna da lada mai girma a wajen Allah Allah zai girmama su ya ta musu zunuban su ma'anar gafara shine Allah zai sukunce zunubi saboda haka za a nemi fayil din laifin a rasa Allah zai sa mala'iku su batar da fayil din laifin a nema a rasa shi kenan magana ta kare wannan shine gafarar Allah ai suturar Allah ga bayi wa ajrun kabir kuma zai ba su lada mai girma mafi girman lada da Allah ya sadar wa bawa a lahira shi ne aljanna zai ba shi sakamakon aljanna Allah ta sanya mu a ciki daga nan sai ubangiji bai girma ɗaukaka ya ci gaba da lallashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nuna masa cewa da shi da ragowar mummunai hanyar da suke kai ta bin Allah ita ce daidai hanyar da kafirai suke bi ita ce Allah ta'ala ce aka man zuyyina lahu su'u amalihi ka bani labari shi yanzu wanda aka kawata masa munanan ayyukan Hassan da yake ganin su kyawawa wannan zai daidai da muminin da yake bin Allah mutum ne gashi abin da yake aikatawa ba daidai ba ne ba mummunan aiki yake aikata amma yana jin cewa shi akan daidai yake al'umma su haɗu ke ta tunatar da shi suna nufar da shi suna nuna masa wannan abin da kake ba daidai ba ne ba amma shi yana gamsuwa da cewa a'a wannan abin shi ne daidai wanzu za ka yi haɗa wannan da wanda shi kuma baya yadda da ayyukan kansa ya ƙasƙantar da kansa yana jiran umarni daga Allah umarni daga manzon Allah za su zo daidai ko shakka ba ba za su zo daidai ba ko shine ubangiji bai girma ɗauka yake cewa fa inna Allah yudillu man yasha'u to sani cewa lallai Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma yana shiryar da wanda ya gada duk wanda Allah ta'ala ya shirya ya dora shi akan tafarkin shirya wannan gamo da tafarkin na Allah wanda kuma Allah ya batar ba yanda za ka yi da shi ba kuma yanda za ka yi ka canja shi sai ranar da Allah ya gada ma ya canja shi saboda haka in ma canjin kake nema to ka nemi canji a wajen Allah nema masa roƙa masa Allah in yana da rabon shirya sai ga Allah ya shirya da shi kuma kada ka ɗauki al'amarin sa ka sa a ranka dan ka ce za ka sa damuwar wanda yake saba wa Allah ko wanda yake baya da kyakkyawar dabi'a ko wanda yake ganin yana kan mummunar dabi'a kuma yana ganin shi ne daidai ka dauki damuwar ka sa a ranka to wallahi za ka gamu da ciwon zuciya ka mutu a banza shi sa Allah subhanahu wata'ala ya lallashi Allah sallallahu alaihi wa ya karfafa masa gwiwa yace fala tazhabna saka alaihim hasarati kada ka bar wa nafsuka falatar nafsuka alaihim hasarati kada ka bar zuciyarka ta mutu ta tafi ta buga alaihim saboda damuwarsu hasaratin haka kurin har kurin ka dora da kanka ciwon zuciya har zuciyarka ta mutu ta buga saboda bakin ciki kurin zan ka sha ka bar wa Allah al'amuransa inna Allah alimun bima yasna'un lallai ubangiji mai girma ɗaukaka masani ne bi ma ya dangane da abin da suke aikatawa daga nan sai aya ta gaba wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير a waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba mu labarin wasu ayyuka waɗanda Allah ta'ala shi kaɗai yake yin babu wanda ya isa waɗannan ayyukan in ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba kuma waɗannan ayyuka cike suke da nuna ƙarfin ikon Allah da ɗayantakar ubangiji ta'ala tun da ba wanda ya janyo ya tsaya shi cikin yin waɗannan ayyuka sanin irin waɗannan ayyukan suna ƙara bawa imani ya ji cewa lallai Allah jalla wa'ala shi ya fi cancanta a bauta masa Allah ta'ala ya ce wallahu allazi arsala riyaha kuma ubangiji mai girma ɗauka shi sai shi yake turo da iska idan kuma akwai wanda yake an gizo iska ya fito ya daga hannu Allah ne yake an gizo iska gari ya yi dumdum nan ba iska ba wanda ya sai katon ba Allah ba in kuma ta taho fa ba wata na'ura da take tara iska Ko akwai na'urar da take tare ta ta rubutun ɗinta ta hana ta tumbuke abubuwa babu wa Allahu allazi arsala riyaha wannan shine aikin Allah na farko da ya jira waɗannan ayoyi din Allah ta'ala shine wanda yake aiko da iska fatusiru sahaban ita kuma wannan iskar ita ce take kado da hadari girgije wanda yake ɗauke da mulamulan ruwa saboda haka da sun taho da hadari da iska da ruwa fasukunahu ila baladin yake. Allah sai mu shayar da wannan ruwa ɗin zuwa garin da da ya mutu ba wata shuka da take rayuwa ba wata bishiya da take jin daɗin yanayin garin babu wani ɗan tsoro da yake iya fitowa a zamanin rani ba wata ciyawa ko wani abin nan ko wani abin tsiro da yake fitowa a nan lokacin ƙasa ta ƙeƙashe ta mutu ta yi baƙi in ka ɗauke ta ta zama gari kaga wannan ta mutu kenan to ba su kuna ku ila baladin sai mu shayar da ruwa a kanta fa ahayna bihi al-ardh ba'da mawtiha Allah ya ce sai mu rayar da ƙasa da wannan ruwan da muka shayar ba'da mawtiha bayan adata mu sai kaga ta rayu yanzu in an yi shuka a cikin ta saboda tana da rai sai ta fitar da abin da aka shuka sai Allah ya ce kazalikan nushu kamar haka za mu tayar da bawa sau da dama a cikin alkur'ani ubangiji mai girma ɗaukaka yana buga misalin tashin alƙiyama da saukar ruwa daga sama da fitar da ɗan tsoro a ƙasa saboda mai saboda irin wannan tsarin haka allah zai bi ya tashi alkiyama shi ɗan adam ai tamkar ɗan tsoro ne shuka shi ake a ƙasa yaushe ake shuka shi lokacin da ya mutu to kuma tun da aka shuka shi aka binne shi to akwai ranar da sai an tono shi ya fito shi sa Allah ya faɗa a ayat da ke cikin suratul nur wallahu ambatakum min al-ardi nabata hmm. Allah sai ya tsiro da ku daga cikin ƙasa matsar tsirowa to duk dan adam din da aka binne a ban ƙasa gaba ɗaya jikinsa yana rididdigewa sai ɗan wani ƙanƙanin ƙashi da bai wuce ƙwayar zarra ba wanda ake kira da suna ajabun zana shi kadai ne baya rididdigewa a ƙasa ƙasa ba ta cinsa to wannan ne shuka to idan Allah ya tashi alƙiyama ranar da za a tashi alƙiyama a ranar ubangiji ta'ala zai saukar da wani ruwa daga al'arshinsa shi ake kira da suna ma'ul haya wannan ruwan yana sauka da duniya ta jike sharkam sai wannan tsoron na ajin zuzana duk wanda aka binne sai kawai ga tashi shi ya zama mutum kaga fasuku nahu li baladin ila baladin bayyitin fa ahyayna arba ba da ba'da mawtiha bayan a da kasar ta ke kashe ta binne ta kai kaki ba za ta iya daukan shuka ba amma ruwa yana sauka sai ta fito to haka shi ma Allah yana saukar da wannan ruwan na tashin alkiyama sai ta gaba ɗaya mutane sun mutu. isa anan Allah yake kazalikan nushu yadda muka ba ku wannan labarin na saukar da ruwa da fitar da tsantsuro to haka labarin yake a ranar alkiyama za mu zuba wa kasa ruwa ta fito da duk abin da ke cikinta. wa Afrajatil ardu asqalaha ruwan yana zuba a cikinta sai kasa ta fara girgiza shine idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ahsalaha wa qala al insanu ma laha dan adam yana tashi dama ko ko daga bacci ka tashi irin karan nan ta tashi ka ba gigita kake yi ba ka ringa tambaye me ya faru ko kana barnar bacci wani ya tashi yana bada labarin abin da ya kwana a ransa to shine zaka ji wa qala al insanu ma laha dan adam yana cewa wai yau me yake faruwa da kasa ne yawma idza tahajjatu akhbaraha ita kuma kasar da kanta za ta baka labari bi anna rabbaka auhalaha Allah ne mata wahayi yace ta tashi ka in ka ga dama koma ka kwanta Sai ba mai kare ta alkiyama ba wai kai dan iskan gani ko koma ka kwanta ta kashe ka in za ka iya koma ka kwanta ba ka shaka koma ka kwanta ba ina fata mun gano wannan to shi yasa sai Allah ya ce kazalikan nushu kamar haka tashin alkiyama yake to daga nan sai ubangiji mai kimba ɗaukaka ya nuna wa ɗan adam hanyar samun ɗaukakar duniya da lahira Allah ta'ala ce man kana yuridu al-izzata duk wanda yake neman daukaka falillahi al-izzatu jami'a ya sani cewa gaba sai daukaka a hannun Allah take duk wanda yake so ya samu daukaka a duniya ya samu daukaka a lahira abu daya zai rike shine yaba Allah ya hana idan ka bacci ya bi dare cikin bautar Allah ya ga duk abin da yake neman Allah bai bani ba sai ba sai ka je da aya ba ba sai ka ja hadisi ba ba haushe ma karin magana ta yaro ba ta hankalin dare ta yi suna in dai daukaka kike bukata wacce take ɗaukaka mai sunan ɗaukaka ta mutunci tabbatacciyar ɗaukaka duniya da lahira to falillahi izzatu jami'a ɗaukaka gaba ɗayanta a wajen Allah take shi kakka yadda ka ce za ka nemi ɗaukaka cikin wani abu ba abin Allah ba duk ɗaukakar da ka samu in dai ba a hanyar Allah ba take wallahi kaskanci Allah ta'ala ya ce a yau sabuna inda mu izzata yanzu a wajen waɗanda suke saba wa Allah kuke neman ɗaukaka ko ta hanyar saban Allah kuke neman ɗaukaka falillahi al-izzatu jami'a to ku sani cewa ɗaukaka a wajen Allah ne gaba ɗaya duk wanda kaga ubangiji ta'ala ya ɗaukaka shi cikin saban Allah to wannan ɗaukaka buri ce shi biri idan ya shigo cikin mutane yana alalo alalo taba kaka mutane suna masa ihu suna murna gani yake ɗaukaka ya samu nan kwa sa ya bayyana suke bai dariya sa suke gani sai mai dariya to duk wanda ya samu irin wannan ɗaukaka ɗin ba wanda zai samu wannan ɗaukaka in ba sa ya bayyana ba to in kwa bayyana tsaraici ce ka kai akuya saboda bayyana tsaraici ai ta karamin bindi ma aka yi mata ko iya rufe al'aurar ta ba ta iya yi to saboda haka in za ku nemi ɗaukaka ku nema cikin bin Allah ku kauce ma waɗannan hanyoyi na zamani da ake bi wajen neman suna wajen neman ɗaukaka wallahi ba inda suke kai ɗan adam ka ɗauki tarihin duk waɗanda suke ɗaukar suke neman ɗaukaka cikin rashin bin Allah ka ɗauki tarihin manya-manyan ƴan ƙwallo da aka yi a duniya waɗanda suka yi suna suka yi trendin suka tara mutane amma yaya ƙarshen al'amarin su yake mutuwa yaya ƙarshen al'amarinsa yake karewa wani ba zai mutu ba sai da dimbin bashi wani ba zai mutu ba sai yana gararan ba a kan titi wani haukacewa yake yi wani ciwon zuciya wani hawan jini wani karatu wani ba ɗaukar Allah ba ce ba ka ɗauki tarihin waɗanda suka ɗaukaka ta hanyar wake-waken zamani na banza da na waje ka ga yaya suke karewa wani a gidan yari yake karewa wani ƙarshe daga waka sai ya koma safarar miyagun ƙwayoyi sai a kama shi to ka ɗauki tarihin duk wanda yake neman daukaka da iskanci da sabon Allah da albasha. je suka ji tarihin manya-manyan magajiyoyin kafarfi karuwai ka gaya suke karewa duk wata magajiyar karuwai da ta addabi mutane ka je ka gara rayuwarta ya take karewa ta mata kyau ta kare tana sai da gora da sigari wannan ta mata kyau kenan a kalle ta ce wannan fa da fa in kaga motocin da take hawa in kaga gwalagwalan da take ado da su amma yanzu ta kare da gora da sigari shi waɗannan yaran muna gaya musu cewa irin abubuwan da kuke malamai suna muku wa'azi ku daina ku dena ba kwaji to wallahi Allah yana da hanyoyin yi wa mutane wa'azi da yawa da ku da waɗanda suke zuga kuɗin duk Allah ya fi ƙarfin ku alaihi Allahu bi kafin abdahu shin Allah bai shi bayi bane ba bai fi ƙarfin bayi bane ba to kana nan idan ka kiyarda a hukunta ka cikin bin Allah ai maka tarbiya cikin bin Allah kana zaune sai constitution ya zo ya hukunta ka ba da za ka yanzu ku kalla a yan shekarun nan baya da suka wuce aka samu wata da yariya daga jihar Kano ba irin rashin mutuncin da ba ta yi zagi tun da mahaifiyarka ta yi ka a duniya ba su taba jin dan adam din da ya iya jera a shari'a irin wannan yar iska yarinya ba malamai sun mata wa'azi wata har sunanta suka kira sun mata nasiha an zauna da ita hizba ta kira ta ta zauna da ita ta mata nasiha ta yi waye amma ina shedanin da suke tare da ita kara zuga ta suke yi hizba ta kama ta dan ce mata ladabi ta nuna mata abin da take ba daidai ba ta gyara mata ɗabi'unta da halayyarta aka samu wasu makiya Allah suka ce ai yar jam'iyyar su ce saboda haka aka yi bulbulin ba aka fitar da ita har aka ci mutuncin malamin addini kwamandan hizba har ran sai ba ce shi ya ma aje aikin Allah ya taimake mu al'umma da manyan gari da mutanen kirki duk muka ga waya muka ba shi hakuri ya hakura ya dawo aiki din yau bai bar duniya ba ta zannan nake ganin rahoto to hukumar EFCC ta kama ta ta garkame ta ina kuke waɗanda suke goya masa baya ina waɗanda sun kwace ta daga hannun hukuncin Allah to yau ga ta a hannun hukuncin constitution ku je ku kwato ta in za ku iya kuje ku kwato ta yanzu aika ta a hannun constitution in an ce ba aikin Allah ne to shi kenan yanzu ga ta a hannun aikin shugaban kasa ga ta hannun aikin shugaban kasa ku je ku kwato ta mutum duk wanda ya ƙi sharan masallaci sai ya yi karin baka yanzu shi kuma malamin da aka ci mutunci a kanta aka nuna masa bai isa ba yana nan kwanciyar hankali yana aikin sa na addini yana da azumi a bakinsa yana tafsirin ramadana inna allaha yudafi'u anil ladina amanu gashi Allah ya bashi dariya cikin sauki kuma ku kalli wata hikimar Allah shi ba idan Allah ya tashi kama ka sai kai ta manyan laifuka bai hukunta ka ba sai ka ɗauki ɗan ƙanƙanin laifin da bai taka kara ya karya ba sai Allah ya hukunta ka akai da baya ba irin alfashar ba ta yi ba irin batsar da ba ta yi ba irin ashariyar da ba ta yi wannan aka so a hana ta to yanzu kawai sai ta ɗauki neran Najeriya sai ta lika tana ganin ai liƙi ba komai bane ba liki gidan kowa ana yi yanzu akwai wani gidan babba da za a biki ba a liki akwai wani gidan gala da ba a liki akwai wani gidan kwarya da za a yi ba tare da liki ba sai ake ganin hai wannan iskaman iskaman kawai sai ta je tana watsa naira sai hukumar kasar najeriya ta ce ta wulakanta mata kuɗi to ba wai sirrin a cikin wulakanta kuɗin yake ba a'a a cikin wulakanta dokokin Allah ne idan ka wulakanta dokar Allah sai ya dauki dokar da ba ta saka karata karya ba sai wulakanta ta a kasanta sai wulakanta ka a kasanta to wannan shine abin da ubangiji ta Allah mata to muna fata Allah ya sa wannan shine tafarkin shiriya Allah ya sa wannan shine tafarkin ganewa in kuma ba mai ganewa bace ba ba mai shiriya bace ba kullun addu'an mu ya Allah ka hutar da mu takaicin wannan yarinya wallahi ni har a Saudiya har a tsawaji nayi addu'a na ce ya Allah ka hutar da mu musulmai takaicin wannan yarinya rin da ce da bawo shi yake cewa da haihuwa ta bara barinta to me amfanin ta cikin aiwa Allah ta'ala ka kare Allah ka shirya muka shirya mana zuri'a ko kuma Allah ka kwato Allah ka yanto Allah ka raba su da waɗannan munanan ɗabi'u Allah ka maye gurbin ɗabi'un su munana da kyawawan ɗabi'u ubangiji ta ala ce man kana yuridu la izzata dukkanin wanda yake nufin ya samu ɗaukaka to fa lillahi al-izzatu jami'a ya zo zuwa ga Allah ko fa abu take ga ɗaukaka nan cikin sauki zaka samu amma ta wace hanya ta hanyar bin Allah da kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka daga ban ubangiji ta Allah yace ilayhi yasadul kalimut tayyib zuwa ga Allah ne ake daga ake hawa da kalmomi waɗanda suke dada da kalmomi menene kalmomi dada da shine duk abin da dan adam zai ambata da take in kana karatun alqur'ani furucin ka da karatun alqur'ani da kake yi sama yake hawa wajen Allah in kana istighfari kana tasbihi kana salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dukkanin wani nau'i na kalmo na kalmomi dadada to dukkanin su wajen ubangiji mai girma dauka ke tafiya wannan shine ma'anar ilahi yas'alul kalimu tayyib zuwa ga ubangiji mai girma daukaka kalmomi dadada suke tafiya abdullahi dan abbas yace abinda ake nufi da alkalimu tayyib shine azzikr wa tilawatu wa du'a wato zikiri ambatan Allah wattilawa karatun alkur'ani waddu'a'u addu'a da zaka daga hannu kana roƙon Allah ya baka ko ya tsare ka to wannan ita ma ana ɗaukaka ta zuwa ga ubangiji mai ba. wal alif amalin salim shi kuma aiki da nagari da kake gani yarfa'uhu Allah shi ke daga shi cikin wannan ayar cikin wannan gaba ta wannan ayar akwai wani sirri mai girma da yake nuna cewa in be dan adam yana aiki na gari to wallahi sai Allah ya dauka shi dan ya ce wal amalu salihu kaga aiki na gari rafa'uhu Allah shi ke dauka shi saboda haka kai abin da ake so kai aikin kai ikhlasi lokacin da kake aikin rube idanka toshe kunnen-ka. shagaltu da aikin da kake yi kana nan sai ubangiji ta'ala ya tona asirin aikin naka kowa ya gani wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama na taɓa ba ku labarin wannan babban malamin nan da fikihun duniya babban malamin tafsiri da aka yi a wannan karni shek muhammad al-aminu shankiti shek muhammad al-aminu shankiti wata rana ƙasar saudiya sai ta sa malamai su yi rubutu akan aikin hajji sai ya yi rubutu akan matsalolin aikin hajji da ya rubutu akan matsalolin aikin hajji sai ya kai hukumar da take kula da rubuce-rubuce sai ta tace sai ta ga cewa littafin tafiya zo na ɗaya sai aka ba shi a wata sai aka nemi za a buga littafin don a yada shi a duniya sai kawai zuciyarsa sai ta karɓaya masa cewa to yanzu in yi wannan aikin a buga shi a yada shi a duniya kowa ya tashi karanta tarihin aikin sai da ganin cewa sai da na shiga gasa aka bani award sannan dai wannan aikin ina jin tsoron wannan kai ya taɓa na sai ya bi cikin dare sai ya tafi dajin madina sai ya haƙa rami sai ya binne littafin shi kansa ka ce ko ma tono bai san ina littafin ya binne littafin saboda kada ikhlasin sai ana nan sai wannan babban limamin na masallacin harabin makka shek sa'ud ibrahim shirai shek sa'ud shirain sai ya tashi zai rubuta takaddunsa na digiri na a akan matsalolin aikin haji sai ya ɗauki littafin abuwa bayan fi izahil ƙur'an bil ƙur'an na shi shek muhammadu aminu shaƙiƙi duk inda malam shankitsi ya yi magana a kan aikin hajji sai ya tattaro sai ya haɗa waje ɗaya sai ya masa sharhi sai aka fito da littafin aka buga a yanzu ba ta san wani littafi da ya kai shi bayani cikin sauƙi na aikin hajji ba kaga wal amalu salihu yarfa'u aiki na gari ubangiji ta'ala yana a gashi gashi ya binne amma Allah ya fito da shi ina fata mun gane wannan don saboda haka in dai kana aiki na gari in dai ka kiyaye dokokin Allah ya haƙuri da duk jarraba da wahalar da za ka samu wallahi wani yaban ba sai kana duniya ba sai bayan ka mutu tukunna za a yi ka tono aikin alkhairin ka sai bayan ka mutu za a yi al'umma za su ta amfana da aikin alkhairin da muku kalla albarkar da Allah yake sa wa malamai mala abubakar gumi Allah ya jaddada masa rahama tun 1992 ya bar duniya yau shekara uku. amma har yau ana zaune sai ga an ɗauko matsalar da ya tattauna a nan in kai ana ana tattauna ta a yau al'umma suna amfana da ita wal amalu salihu yanfa'u Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya da malami na rahma 2017 malam ya yau shekara 18 da rasuwarsa amma har yanzu idan ana ɗauko maganarsa sai ka ji kamar yau ya yi ta sai ka ji kamar yau ya yi ta 2007 afwan ba 2017 ba 2007 ya rasu shekara goma sha 18 amma kamar yau ya yi ta har na jima wani dan bida a tiktok yana cewa wai an ya malamin nan kwaya mutu mutanen nan kafa su rena mana hankali ko dai koye shi suka yi a daki yake yi ba waye yake ba mu wallahi kin da abin da ya faru sai mu ji yayi magana a kai har aka samu wani wawa mai bantararren hakorin nan wai ya yana magana cewa wai malam jafar akwai karama ya gano cewa za a yi gobara a los angeles amma bai gano cewa kake shi za a yi ba sai wani haɗa ya ce tambaya da amsa yana faɗa sai ga muryan malam jafar yana cewa idan kana jin tsoro ko kuma kai baka shirya mutuwa ba to ka daina zama kusa da ni dan in an harbe ni kan jini na ya bata ka abin da muke faɗa mu da ahalul karamat ne da mun damu da waɗannan karamomi din ai da tuni mun shafe na ku saboda in dai wannan abin da kuke faɗa shine karama to mu ta ma zahiri ne ma fili take ka kallon shaka ba shak awal muhammad awal albani zaria tun 2013 2014 ya bar duniya shekara goma sha biyu ko sha ɗaya amma har yau din nan har gobe din nan Allah yana ɗaukaka aikin saboda ne ikhlasi yana da sidqun niyya Allah ya tsarkake maka niyyarsa abinda suke yi dan Allah suke saboda haka bayan baksu sai kaga ubangiji da ala ya fito da maganganun su da su ake sai ta maganganun al'umma da shi yasa za ku ga akwai sirra a cikin fadan ubangiji ta ala fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul to idan har waɗannan bayan Allah ne ɗan baya-baya shekaru dubbai tsakaninsu da Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya mutu irin wannan rufin asirin gashi za su faɗi magana bayan sun mutu an ɗauko ta an kara ta da zamani ta yi daidai da daidai to ya kuma wani zai zo ya ce maka ai maganar annabi zato ce ka yarda da wannan ya ce maka wai ai maganar manzo Allah zato ce ka yarda da wannan kuma shi fa ya yadda maganar sa ba zato bace ba maganar shi shehun sa ba zato bace ba shi fa mai wannan magana shi fa yake rantsuwa yake cewa yana da malami a gaban sa yake zama ya sauke alqur'ani cikin minti 30 rantsuwa yake da Allah yake cewa sai dai in ba za ku yadda ba minti 30 yake yake sauke alqur'ani shi malamin sa amma wannan shi fa ba zato bane ba amma maganar manzala wajen sa zato ce eh karshen ta dai daura yake aka ya sauke ga alaran mana ai su sun karanta qur'anin sun sai a qur'ani ga dai alaran mana sun karanta qur'anin sun sai da qur'ani yake ce yace sai dai in dorawa zai aka idan ya gaji da nauyi minti 30 ya sauke amma dai ba wai sauka ta fatiha zuwa nasu ba ba dai sauka ta fatiha zuwa nasu ba ai su sun san qur'anin sun karanta qur'anin ba dan ka tuna kirkarin da kai ai ka tuna shekarun da kai kana neman qur'ani duk wani alaran ba ya san wannan maganar ƙarya ce ya san wannan maganar ƙarya ce ka ce wai minti talatin wai haka na hakikar ce kana wani ganya ka baki ma in sai ne ba za ku yadda ba ko ba za mu yadda ba ƙarya ne ba mu yadda ba ba za mu yadda ba wal amalu salihu yarfa'uhu Allah ta'ala ce wallazina yamkuruna sayyi'ati kaga waɗanda suke kulla makirci na munanan abubuwa ga addinin musulunci lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wa makru ula'ika huwa yabo kuma makircin waɗannan shine lalatacce, mana duk yadda sun kai su makirci don su rushe addinin musulunci Allah ba zai ba su nasara ubangiji ta ala ya tabbatar da addini sai ya fito da hasken addini sai ya cika hasken addini yuriduna liyutfi'u nura Allah bi afwahihim wallahu yutimmu nura Allah ta'ala sai ya cika hasken sana addini lokaci yayi abin da muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko tsaban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullah